Jama'a barka da warhaka daga nan BBC ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni. Yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta sa hannu a wata yarjejeniya kan alkawarin yaƙi da cututtuka masu jurewa magunguna. Ko yaya ƙasashen Afirka ke tunkarar wannan matsala? Mutane miliyan biyu musamman ƙananan yara na fama da mummunan ƙarancin abinci a Yemen saboda yaƙin da ake yi a ƙasar. Muna nan ɗauke da rahoto na musamman. Dukan ƙasashe 193 na Majalisar Ɗinkin Duniya sun sa hannu a wata muhimmiyar yarjejeniya a kan alkawarin da suka yi na yaƙi da cututtuka masu bujirewa magunguna. Shan magunguna barkatai na kashe ƙwayoyin cuta dai na daga cikin dalilan da ke janyo matsalar ta bijirewar da cututtuka ke yi wa magungunan. To wannan matsala dai ta fi wuyar sha'ani a Afirka saboda rashin ƙididdiga a galibin ƙasashen nahiyar. Kade Ashatu Musa da ƙarin bayani. An kwantar da Dabu da Mafinzi waɗanda tagwaye ne a asibitin Kilifi na Kenya. Suna fama da ciwon haƙarƙarin pneumonia wanda ke kan gaba wajen hallaka ƙananan yara a duniya. Na kai Dabu asibiti saboda tana fama da mugun zanzabi. An gwada ta amma ba ta da malaria daga nan ne aka turo mu wannan asibitin. a asibitin an gano abin da ke damun tagwayen kuma an yi musu maganin da ya dace to amma a wurare da dama ba haka lamarin yake ba saboda rashin isassun kayayyakin aiki da ɗakunan gwaje-gwajen kimiyya hakan ya sa a lokuta da dama ma'aikatan asibiti na ba marasa lahiya magunguna na cututtukan da suke zaton suna damun su ba wai na ainihin cutar da suke fama da ita ba 70% of the people who use antimicrobials Kashi saba'in cikin ɗari na mutanen da ke shan magungunan kashe kwayoyin cuta ba sa buƙatar su ko kaɗan. Don haka ne a yau aka wayi gari ƙwayoyin cutar sun bijirewa magungunan saboda ana shan su barkatai. Idan ƙwayoyin suka ci gaba da bijirewa magungunan da ake da su yanzu, ƙwararru sun yi hasashen cewa za a fuskanci wani mugun bala'i. Yanzu ana ƙoƙarin tanadin magungunan da suka rage.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 Amnesty International ta zargi rundunar 'yan sandan Najeriya da azabtar da jama'ar da take tsare da su da kuma cin hanci. Amnesty ta ce sashen yaƙi da fashi da makami na rundunar yana razana waɗanda ake tsare da su ta hanyar yi musu duka ko barin su da yunwa har sai sun ba da bayanai ko kuma sun ba da hanci. Rundunar dai ta yi watsi da zargin. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya yi kiran a dakatar da tashin jirage a wasu yankunan siriya domin ceto yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da ta wargaje ya ce harin ranar litinin akan wani ayarin motoci ɗauke da agaji ya janyo shakku kan ko rasha da gwamnatin siriyar na son a tsagaita buɗe wuta a zahiri rasha dai ta ce ba ta da hannu a harin wani jirgin ruwa ɗauke da bakin haure 600 ya kife a teku a kusa da gabar ruwan masar mutane akalla 42 sun halaka amma an yi nasarar ceto wasu ƙarin 150 ya zuwa yanzu dai 'yan cirani uku ne suka yi nasarar tsallaka teku suka shiga turai a bana Ƙungiyar agaji ta Oxfam ta ce mutane miliyan biyu musamman ƙananan yara na fama da mummunan ƙarancin abinci a Yemen saboda yakin da ake a ƙasar. Kayan masurufi da magunguna dai sun yi ƙaranci a ƙasar tun bayan da 'yan tawayen hufi suka hambarar da gwamnati watanni goma sha takwas da suka wuce. tun lokacin ne kuma kawancen da saudiya ke jagoranta ya kaddamar da yaƙi a kan 'yan tawayen wanda ya hallaka mutane fiye da 3,500 to wakiliyar bbc na wal magafi ta ziyarci wani yanki inda ƙungiyoyin agaji suka dakatar da ayyukansu ga dai khair ibrahim da fasarar rahoton nawal ɗin wasu hotunan za su iya tayar da hankali a cikin ƙauyukan yemen yara ne suka fi shan wuya a duk inda ka je za a iya ganin illar da yakin ya yi wa bil'adama. Fatima 'yar shekara bakwai ta yi rauni sannan kuma tana fama da tamowa matuƙa. Tana ɗaya daga cikin ɗaruruwan yara a wannan yankin kaɗai. Mahaifiyarta Sara ta shaidawa BBC cewar ba za ta iya daina kuka ba. Ta ce lamarinta na ɓata min rai. abin da kadai Sara za ta iya baiwa diyarta shine ruwa. Ita kanta ta yamutse kwarai ta yadda ba za ta iya shayar da ita mama ba. likita ashwak muharram ta zagaya da bbc daga ƙauye zuwa ƙauye a kowane lokaci abu ɗaya muke gani dama can dai yemen na fama da talauci to amma yakin ya ƙara dagule lamura tare da harin sama akai-akai akwai haɗari matuƙa ga mutane su zauna a wannan yanki sun dogara a kan mutane kamar ashwag da kuma ɗan agajin da take iya bayarwa. A yau tana nan ne domin ziyartar wani yaron wanda ke fama da matsananciyar tamowa. Abdulrahman yana da shekara ɗaya da rabi da haihuwa, to amma nauyinsa tamkar na jaririn wata shida ne. An haife shi wata ɗaya bayan soma yaƙi. A duk tsawon rayuwarsa yana fama da tamowa, don haka baya tafiya ko kuma magana. ba kowace madara jikinsa ke so ba don haka abdurrahman baya iya shan madara ta yau da kullum kafin yakin ana samun madarar da yake bukata a ko'ina to amma a halin yanzu yanayin da yake ciki na yin barazana ga rayuwarsa ba mutanen ƙauye ne kadai ke faɗi tashi ba wannan yaƙi ya tilasta wa asibitoci 600 rufewa sannan kuma rashin samun kayan aiki da magani ya sa wannan babban asibitin kaiwa makura. Sha'ib mai shekaru hudu kenan. Kakansa ya kawo shi a nan ne yana fama da zazzabi da gudawa. Tamowa ta sa garkuwar jikinsa ba ta iya yakar cuta marar karfi, sannan kuma matsanancin karancin magani ya sa maganin antibiotic ɗin da yake bukata shi ma ba shi. maganin antibiotic ɗin da muke da shi ba zai yi aiki ga irin ƙwayar cutar bacteria da yake fama da ita ba abin da kawai za mu iya yi shine samar da kulawar lafiya da abin da muke da shi yara sun ci ƙarfin asibitin to amma a wasu lamuran tamowa ta zame yunwa kawai ban taɓa tunanin zan ga wani yaro kamar wannan a Yemen ba. Yaron yana fama da yunwa ne, abin na da ban tsoro. Wataƙila so mun taɓin bala'in yunwa ne. Tamowar ta fi shafar yara. A nan wani yanayin yunwa ya jefa yara miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar cikin wani mummunan hali. Kakan Sha'ib mai shekara hudu ya shaida wa BBC cewar yanayin da yake ciki ya ƙara ta'azzara. Zazzaɓi da gudawa ce kawai ya yi fama da su. to amma saboda ba su da maganinsa ya rasu a ƙauyen kuwa ashok na da labari mai daɗin ji bayan kwana shida na yin kiraye-kirayen tarho ashwak ta samu an shigar masa da madarar da za ta ceci rayuwarsa a koda yaushe dai fatara na shafar yemen to amma a halin yanzu akwai haɗarin rasa ɗaukacin yaran ƙasar الحمد لله طبعا لانه بيشبع اصلا To a fagen wasanni kuma a ci gaba da gasar cin kofin League ta nan Ingila. Yanzu haka ana buga wasanni da dama. Daga cikinsu, Northampton na fafatawa da Manchester United. A halin yanzu dai an dawo daga hutun rabin lokaci kuma kowannensu na da ci ɗaya. Wani wasan kuma shine na Swansea da Manchester City. Ya zuwa yanzu dai Manchester City ta ci ƙwallo ɗaya, Swansea kuma na nema. A hana tsohon dan wasan kamaru samuel eto bugawa club dinsa na antalya sport na turkiya har sai yadda hali ya yi bayan wasu kalamai da a shafukan sada zumunta eto ya rubuta a instagram cewa ba a girmama shi ne bisa nasarorin da ya samu saboda shi bakar fata ne ana jita-jitar cewa mai yiwa eton ya koma besiktas mai hamayya da kulob din nasa To za ku samu duka waɗannan labaran ne a shafinmu na intanet bbchausa.com. Amma yanzu ne Alhaji Jor Kulibali ke fatan mukwana lahiya daga nan London.